Suna na usman lawal wanda aka fi sani da a wilo wasu su ce gunta amma dai usman lawal shine ainihin sunana eh gaskiya yan damban yanzu ma tsakani da allah akwai sauki akan nada saboda yanzu yan damban yanzu za ka ga yawanci shaye-shayen da bai wuce taba wiwiya ko sigari ko dan abubuwan su dai kananan abubuwa ba kamar na da ba ka ga nauyi shagiya da waye da sauransu amma yanzu gaskiya yan damban yanzu tsakanin da Allah zan iya ce ma sai ka guda a kashi 100 za ka kashi 80 ba sa shan giya da yan damban da sun fi shaye-shaye gaskiya sun fi wannan magana ko fam sun fi magana harkar shaye-shaye sai an fara gyara kayan a zo magana shaye-shaye yanzu aliyu ka ɗoka aiki ka biya ni na zo ina ma aiki a lokacin da kwantar ɗina ya ƙare a ya kamata ka sani in sani yanzu ka kalli abin da 'yan kwallo ka yi misali dambe a arewacin najeriya yanzu ba abin da dambe ci gaba in dai wasu wasanni ne saboda ko madarar da barcelona za a zo abin kwallo a najeriya in dai ana dambe mai 'yan dambe na nan ba da za a je a kalli waɗannan zuwa a zo gidan dambe a kalla to amma yanzu dambe da ni abin da naka kira ga kungiyoyin dambe da mu tsohon 'yan dambe da muka bari mu zo mu haɗa kai mu zama uwa ɗaya uba ɗaya mu zama tsinciya maɗaurin ki ɗaya kowane ƙungiyar ɗan dambe da mu ɗan dambe a ɗoko a zo a zanna a yi mitin mitin ɗin da na so a yi ƙungiya a san waye kai a dambe waye ya kawo ka gidan dambe waye ya tsaya ma ka zo ka shiga gidan dambe in ana son a gyara dambe ya ci gaba sai an yi wannan mm. idan kuma ba a kawo irin wannan abun ba dan ba dole yanzu inda ana son dambe ya ci gaba sai an zan rizista. rijista baiwa daga shigowa na gidan be sata na kai shaye-shaye na kai me ina yi daga zuwa na kawai tubiwa zan yi to kaga za a samu tarbiya da biyayya a nan wurin har za a samu tarbiya da biyayya saboda nan ne in kai mu wani magana za ka ji wani zai faɗi ai baka sa ni dambe ba baka kawo ni dan baka koya min dambe ba to yanzu ka iska ce hilin kwallo coach ɗinka ya ce kai kaza ka gaya mai ba kai ka kawo ni kwallo ba kai ka sani ba ba ka koya min kwallo ba shi wannan coach ɗin naka mi zai ma zai kore ka kuma in ka je wani tim in ya faɗi abin da ya za a kore ka a tim ɗin nan tun ka kamar dambe yanzu kamar yanzu nan ɗan dambe ya zo ya zage polo ko ya zage fiyalu sai ya koma zare je idan ba hankali kwance ana zuba doki mataki a wurin shi ba sai ka je kai mu ana rashin mutunci ka zaga kamar rashin mutum sai ya doke Kano ya je Kano ɗalita bai hana shi ba sai a bar shi dan daga nan sai wurin alzuma daga nan sai wurin bambara daga nan sai katsina ko daga nan ya sokoto ko ya Kano ko ya Lagos to inda ana samun abin da ya kamata a yi in an samu abin da ya kamata a yi in ka ɗoka kai lahin da ya kamata a kore ka duk gidan damben da ka je a hana ka shiga gidan damben kuma a hana ka je kai wasa in ma za ka shiga gidan damben ma ko da kuɗin ka zo a hana ka tunda kayi rashin mutunci kayi rashin biyayya kayi rashin adalci a wannan abu to inda ana buƙatar dambe gyaru to gaskiya domin Allah da annabi sai an zo 'yan dambe an canza kungiyoyi sun canza 'yan damben da aka zo a tace a tankaɗe a rairaya yanzu dan dambe in zai shigo dambe sai ka yi rissa dubu ashirin ko dubu talatin ko hamsin ko waye ya kawo ka waye zai tsaya maka to in an ka zo aka yi wannan harkar dambe dambe zai ci gaba amma idan ba haka aka yi ba dan ba har yanzu yanda mu ma muka zo muka yi muka wuce ba mu aje komi ba to su ma haka na bayan mu za su zo su yi ba su aje komi ba saboda dan ba ba biyayya ba tarbiya wanda duk wanda ka zo abin da ya kamata ka yi ka gyara kawai sai ka fara nuna kai irin ne din da Allah ya yi mishi wani na shan ko ɗan dan banda ai suna shaye shaye amma ba irin na yanzu ba tunda su suna cin abinci su koshi su ci su koshi a bambanci da cin abincin da na da suke yi na yanzu ba su ci haka ne suna barin kansu da yunwa har shaye shaye ne a fitin din su duk mu shaye shaye ba abinci ai dole ne a fitin din kai bata ma jiki ne eh, na da kusan he koshi su shahura su ci nama karfin su ma da su kake kasa dan damban nan a zaunar da su ana fahimtar da su akan illan shaye-shaye wato wani ƙara samun ci gaba ne a tsakanin dan adam dan adam da dan adam ba sai lallai ma a gidan damban ba yaya za a yi haka dukkanin gidan damban da dukkanin kai kungiyar ta dauko dan dambe kudu da arewa da kudu mada sun san yawan yan damban da ke gidansu to in so samu ne tunda ya kaga wani lokaci zaka ana san damban sai ga cewa ɗan sun kama dan dambe suna daure suna kulle a sel kuma an ɗauko shi ne zai buga dambe menene yasa a kama shi mai wa yan sanda sun kai samame wani guri sai iske shi yana shan bibi ko yana shan shuru ko yana wani abu da makamantansu wanda ba shi kun da ɗauko shi zo ba to ya za a samu karancin haka ko rugu haka ko kuma a samu waraka akan haka shine na farko kaga yanzu idan kungiya ta ɗauko ɗan dambe ta sanya wa yan dambe ta ke ce da ɗan dambe to sai ta samu 'yan sandan gidan damban da suke zuwa gidan wannan damban ta samu sojoji da ke zuwa wannan gidan damban ta samu duk jami'in tsaro to muna so ku ba mu goyon baya a hana shaye-shaye a wannan gida na dambe mataki ba na farko kenan ba mataki na farko tunda kowa san is illegal is an illegal laifi ne gaban mai doka kai laifi kuma laifi ne mai doka shiga cikin ka cikin ku kuna fira kuma ana aiwatar da laifi in ta samu wannan jami'an tsaron sai a kira 'yan damban nan to ku mun san kuna dan taɓin shaye-shayen amma Allah ya yi Allah ya kare ba su muke mu ci gaba ba su da haka in an shigo cikin fili ba ma san ai wannan shaye-shayen ba ma san ai wannan shaye-shayen saboda mutane masu muhimmanci suna shigowa cikin wannan gidan damban a sai za a yi a yi zama sosai yanzu za a hana shaye-shaye a cikin gidan dambe na farko kenan na biyu in ba so samu yake nan ba na biyu duk wanda ya dauko gidan dambe duk wanda ya dauko dan dambe shi yake neman mai gudu kwana kuma yadda zai kwana ina ganin ai gida ne mai mutunci da da makamantar su wasu a hotels wasu kuma gidaje haka dai za a bada haya inda ake bada hayan baki zama zaman baki a ji a samu mutanen wanda gidan don haka zauna ne a zaman musulmi mu ke biya so amma akwai abin da ba masu shine bangaren shaye-shaye dan Allah in an ga suna yi mu kungiyoyi a zo a gaya mana za mu zo mu zauna mu hana za mu zo mu zauna mu hana to kuma ga nan akwai wanda akwai wanda ake kira ah, one on one contact kungiya ta samu dan dan tana advising din shi tana ba shi shawara game da illan shaye shaye shaye shaye shike kawo na kasu shike sa ma ga mutum da karfin sa lokaci bai wuce ba amma karfi ya kare ya sa a buge wane ko ko a buge ko ko zo ka da kasar makamantan ne makamantan da haka to one on one contact na tsakanin kungiya da dan dambe tana danne mai wannan tunanin na shaye shaye to a hankali zai dinga ragewa a hankali zai dinga ragewa to kaga ga intervention ma'ana shigowa na jami'an tsaro ga intervention an bi shi har gidan da yake kwana kana kuma ga kungiya na jawo shi a ciki yana fahimtar da shi to sai ga abun ya kai shi ga wani tunani cewa kai wannan fa abu ne mara kyau to tun da wannan abu ne mara kyau bari ajiye shi to ko bai ajiye gaba ɗaya ba zai rage